أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لا نرتاح a watan uku watan rabi'in al'awwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ina jin ya zo daidai da ranar 8 a watan 10 oktoba shekara ta 2021 allah subhanahu wata'ala ta'ala ya haɗa fuskokinmu a buɗe wannan sabon masallaci jami'u fi gumel ka gama da hullahu bai wata a daidai wannan rana to a matsayin ni da allah subhanahu wata'ala ya mun baiwa ko alfarmar in zama ne wanda zan fara tsayawa don gabatar da turi hudu ba a nan to za mu tattauna ne a kan duniya mazara atul akhirah mana duniya inda a wajen mai imani ne to ita ce gonar da ake shuka lahira mai imani ya san a wannan rayuwar tata yake aikata abin da zai kuma girbe shi filin alkiyama shi ne kyakkyawan aiki wani shi ne abin da za mu tattauna to amma to shi imanin zai imani imani ɗaya ne daga cikin maratibin dini salasa shi addini yana da matakai guda uku bayan kasancewar da mutum ka zama mutum daraja ce kuma darajar babba wanda duk cikin halittun allah subhanahu wa ta'ala ba mai daraja irin taka kai mutum wannan ta kowace fuska ka ɗauke ka in ka ɗauke ka ta fuskar zahirinka sai Allah ya ce laqad khalaqa lil insani fi ahsani taqwim mun halitta dan adam cikin mafi kyawun diri duk dabbar da zaka dauka biye da tsori tsuntsu ya kai da baka sha'awa gashinsa sa to kuma ina hannayensa a kife yake da baki yake tsantsaga santsin bikin maciji in ya baka sha'awa ina kafafunsa ina hannayensa jan ciki yake in takaita ma da rubutu rahoto duk halittar za ka ɗauka in ka gwara ta da dan adam sai ka ajiye ta barantana ka zo kuma tana kara shi dan adam Allah subhanahu ta'ala mai zahu bil aqali wal lisani an sa'ir al hayawan Allah ya bambanta shi da hankali dabba ka ta ake mata dabba dan ba ta da ne ba ta da hankali harshe dabba ka sai dai ta yi kuka ragon ka sai dai ya kuka sai dai ka bambance kai yau da gobe gane wannan kukan ba na lafiya bane amma kai ku da harshen ka za ka yi bayanin abin da kake so abin da ba ka so abin da ka hango duk za ka iya wannan tunanin to kaga wannan duk yana cikin ni'imomin da Allah ya maka ya bambanta ka da wanda ba kai ba cikin ya fito fili kuma ya sarra haka a cikin alkur'ani a suratul isra'i daidai kan aya ta saba'in ya ce wa karramna bani adama hakika mun karrama zuwa bani adama kana cikinsu saboda haka allah ce wa laƙad karramna bani adama hakika mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum Filbarri walbahari bahari mun ɗauki nauyin gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari bayan nan wa razaqnahum min at-tayyibat mun kuma azurta su su ƴaƴan adam da daɗaɗan abubuwa na halali ba ta tsaya nan ba sai Allah ya sake rufe ayar da wa nahu muka fifita su kun ga kamar yadda aka buɗe ayar da karramna aka Allah ya rufe ta da na kuma duk gasuwa ga bani adama ga 'ya'yan adam to wannan kaga ba karamar falala ba ce ga annaba a ga wato mutane to bayan wannan darajar ta mutuntaka yanzu da wannan falalar da wannan karramawar kowa yana da ita wannan mutumin ko ya zama sande ko ya zama cikumeka ko ya zama ibrahim ko ya zama isa ko ta zama bilesin ko ta zama cinyere ko ta zama aisha ko ta zama khadija in dai mutum ne to yana da wannan darajar yana da wannan falalar wannan falala ce ta ta halitta dan adam kawai Allah ya masa wannan to bayan wannan darajar ta mutuntaka to kuma sai darajar da kai zaka nema wa kanka a lokacin da ka tsinci kanka a rayuwar duniya wata daraja ce ita ce darajar addini annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi dogo da mu'azu bin jabal yazo yana wato tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nuna masa irin ayyukan da za su kai shi aljanna kuma su raba shi da shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laqad sa'alta an azimi hakika mu'azu ka tambaye abin da yake mai girma ne mu'azin nan kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sabbai mu'azin nan fa falalarsa annabi ya ce ya ati yawmal qiyamati amama al-ulama ibratwati ranar tashin alkiyama zai zo a gaban malamai ba a gaban jahilai ba da tazara shi mu'azu Allah ya kara masa yadda amma tare da haka da ya zo ce annabi ya gaya masa hanyar da za ta kai shi aljanna ta raba shi da wuta don ka gane aljanna sai ka yi kamar kana yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi galiya ku saurara kadarar Allah tsada ne da ita ala inna sil'atan lahi janna kuma ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna amma da matsayin nan na ma'aza ne da ce masa ka tambaya abin da yake mai girma ne sannan sai ce masa wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauwake masa abin da ka tambaya mai girma ne amma kuma mai sauki a wajen wanda Allah ta'ala ya sauwake masa sauƙin inda yake shine kuma alƙur'ani ya bayyana maka in ka samu farkon suratun laili bayan Allah ta'ala ya maka rantsuwa da abubuwa guda hudu wallaili iza ya gasha ya rantse da dare lokacin da duhunsa ya haɗe ba ina ake cewa duhun dare dare ya kai dare sannan kuma sai ya rantse da akasin haka wannan hari iza ta jalla sai ya rantse da wato yini lokacin da hasken komai ya bayyana ya haska komai sai kuma ya ce wa maka laƙar zakara wal sai ya rantse da halittar mutum namiji da mace wasu malamai suka ce hawa'u da annabi adam alaihi masalamu ba a rantsuwa babu dalili yanzu an yi rantsuwa da abu hudu jawabin rantsuwar ya ce inna sa'ayakum la shatta hakika aikan kuku mabambanta ne ba duk irin aiki ɗaya kuke ba ke ce fa amma man a'ata wa taƙa wa saddaqa bil husna fa sanu ya yasiruhu hulun yusra wanda ya sauke wajibin da yake kansa ya ji tsoron Allah cikin ayyukan da yake aikatawa ya gaskata kyakkyawa la ilaha samun aljanna to wannan shine kashin farko Allah ya ce sannu za mu hore masa duk hanyar da za ta kai shi zuwa ga sauƙi shiga aljanna za a gabata masa wahala wani ya gina masallaci wani yana da kuɗin gina masallaci ko classroom kai ko tabar masallaci ba zan iya saye ba saboda horewa ce ta Allah fasanu yassiruhu lil yusra amma shi wa amma man bakila fa wanda yayi rowa wattagana yau da ta da iya duniyar sa kawai baya hangen me zai je zo baya tunanin gaba baya cin dogon zango me zai koma mawa kazzaba bil husna shi kiyama ma a tsarin sa bata ciki da abin da ka fitar da layin suka fitar da shi a layin ba ka yadda da shi ba to wanda kuma ya zama haka sai Allah ya fasanu yassiruhu lil usra shi kuma sai mu hore masa duk wata hanya ta shiga uku kuna nan kuna fama a masallaci kudin fetur ya gagara ya tara miliyoyin kudi abin da ya kamata a ce ya share shi an wuce daga shi amma ya kasa amma in hanyar wahala ce in su hajjiya suka tada biki bikin fako na banza ne ba zai na yaro sai ba su dubu ɗari biyu da hamsin kwata miliyan su je su yi ba su daidai lokacin da masallaci ya kasa ba da ɗari dubu biyar ɗin da za a sha mace. to wannan su ne hanyoyi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa mu'azil laqad sa'alta an azimun amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi kaji hanyar saukin da rashin saukin a farkon suratul layl to a inda nake so in je cikin jawaban da annabi sallallahu alaihi wasallama wa mu'azil bin jabal ya ce masa ba zan nuna maka ba ra'as ra'asul amri wa amudihi wa zurwata sanamihi kan lamari da tozan bayansa da sa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala mu'az ya ce bala ya rasulallah nuna min ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah ya ce masa ra'asul amri al-islam shi ne kawai mahallin shahidin ma hadisi dogon hadisi ne samun bakin zaran bayan kasancewar ka musulmi a mutum watan daraja da muka ce cinyare ma tana da ita to kuma ra'asul amri samun bakin zaren a rayuwa shine al-islamu ka zama musulmi to bayan musulmi a matakin farko sai kuma a mataki na biyu ka zama mumin duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi bane mumini yawwa ko yau ka taba ji ka ji yingirin kuma haka yake duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi bane mumini domin bai zai imani ba sai da ya taka katangar musulunci sai dira imani in kuma kana su a maka karatun da wasali shine wasu mutanen karkara suka zo suka musulunta lokacin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ladda suka musulunta suna komawa ƙauyensu sai suka je suke cewa na mun yi imani ladda suka musulunta san kuma suka koma suka ce na mun yi imani to lokacin da ke wahayi yana sauka in kai ba daidai ba za a iya taka maka birki daga sama sai Allah subhanahu wata'ala ya labarta wa annabinsa a cikin suratul hujurat yace qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna mazauna karkara sun tafi suna cewa mun yi imani ya ka cewa annabi kulce ne da su lan tu'minu ba ku imani ba walakin sai dai qulu aslamna ku ce mun musulunta amma walamma yadkulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai ratsa zakatanku ba kaga kenan wannan ayar ko ka gane ko ba gane ba ta nuna maka musulunci daban imani daban mataki mataki ne daraja uku muke da ita a addini al-islam al-iman sai al-ihsan kana zama musulmi to ka kura malejin addini ba inda zaka je kuma so to duk wanda yake da wannan imani din to ya san ad-dunya mazara'atul akhirah wannan duniyar da muke ciki ita ce gonar da ake shuka lahira to ita kuma shuka kai ka san ɗayan bici, ko ka shuka mai kyau ko ka shuka mai mara kyau in ka je lahira haka za ka girba ko mai kyau ko mai ko mara kyau a maka karatun da wasali ne ma'anar famai ya amal miskala zarratin khairan yara wa mai ya amal miskala zarratin sharran yara ka san fassara to wannan shi ne abinda ka shuka shi za ka girba a ƙare maka gwari gwari duk wanda ka gani a filin alkiyama an yi maraba da shi ana aikinsa ana cewa fa ni'ima ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ka duba ka ga yana cikin wanda aka yabawa yana cikin wanda ayar ali imran ta baka labari faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fat Allah yace duk wanda a filin alkiyama bayan hisabi kuma aka nesanta shi ga barin shiga wuta aka ce wuta wannan ba naki bane ba rabanki bane ba danki bane kwalelanki to ko ba a bar yana ragaita ba a filin alkiyama tunda gida biyu ne wa udkhilal jannata sai aka shigar da shi aljanna Allah ta'ala da kansa ya jinjina wa matsayinsa ya ce faƙad faz hakika wannan ya rabauta to duk wanda kaga a filin alkiyama ya samu irin wannan rabon ka rantse da Allah ba lahira da je aikin da aka yi ba masa bai samu wannan sakamakon aina yi a nan duniya yi a duniya tun akira duniya gonar da ake shuka lahira haka wanda ya je ya ci duka wani Allah aka masa maraba daga shaishe tun daga kabarinsa ya tashi filin alkiyama ya ga ba kyau da kansa ya fara cewa ya laita haka na tulqadiya ya kai ta rayuwa ina ma daga duniyar babu nan ma abna an nimaliya dukiyata ba ta wadatar da ni komai ba halaka ni sinfaniya sarautar da na samu ma ita ce matsalar excellency din ma shine matsalar to in kaga duk wanda ya je wannan kukan ya gama kukan kuma nadama ce yau malatan fa'un nadamatu lanar da nadama ba ta da amfani duk yayi ya gama amma ka ce ku zuhu fa bulluhu thumma aljahimu salluhu to duk wanda kaga amma wannan shi ma ka rantse da Allah wallahi ba lahirar ya je yake rinkin ba daga ina yi bannar a nan ya shuko ta to haka sai ya je sai ya girbe ta irin wannan girbar to shine ma'anar ad-duniya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to shi yasa in mun fahimci wannan to shine kowa ya tambayi kansa damar da Allah ta'ala ya baka me kake da ita wani irin amfani kake da ita Allah subhanahu Ta'ala. ya gaya mana a ƙarshen suratul hashari in ban manta ba aya ta 18 yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ya ku masu imani wannan imanin da muke cewa shine yake iza mutun yayi aiki to Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad kowace rai ta yi waye adan tafiya ta duba ta ga wai ita ne ta gabatar saboda gobe lahirarta ba gobe asabar ba goban da tafi gobe asabar muhimmanci ita ce gobe alkiyama duk wanda kaga yana aiki na kwarai aikin kirki ka tuno irin wanda kake ganin mutanen kirki ne kake yaba ma ayyukansu ake jin daɗi tambayi kanka wai kai sukewa ko kansu sukewa kansu sukewa Ɗauki wannan masallacin da muke ciki aikin kirki ne wanda falalarsa ma ya ce wanda ya yi ni yawa ko kansa yawa kansa yawa to da haka man amila salihan fali anfusihim yamhaduna duk wanda suka tsaya suka aikata ayyuka nagartattu to kansu suka sharewa hanya kansu suka yi wa wannan aikin kamar yadda wa man asa'a duk wanda suka munana duk ladda ta munana to fa alaiha to sakamakon munin kanta zai dawo saboda haka wal birnin nafsun ma qaddamat ligat kowace ne ta duba ta ga mai ta gabatar saboda gobe lahirarsa a wannan munasabar abin da zan fi mai da hankali na a kansa shine abin da ya fi samar wa mutane aljanna a aiki a lahira abinda yanzu nan za ka ji an ce mai shi ya sami aljanna kun san menene shi ne dukiya almalu malamai sun ce an ce mata almalu likasaratin mailin nufusi ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya dan adam yana da son dukiya har masu iya magana sukan ce ko mahaukaci ya san nera. wani mai cakiyanci zan ce ya ce zainabu abu mai mai da arne mala nera ce to an ce mata almalu li kasirati mailan nufusu ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa gare ta me ake nufi da yawan karkatar zukata zuwa gare ta zaka samu mutum ya ce maka ai kwana biyu baya da lafiya baya zuwa ko ina zuwa kuka yi duba shi yake ku wannan labari. amma da da ya ba gama baku wannan labarin yau kwana biyu bai fita ba har ku biyo baya duba shi an ce ba shi da lafiya inda a cikin yan dubiyar da kuka zo wani zai ba shi labarin fa amma fa da ya shigo kuma ka kamar kan yadda kuke da rabu in dai kun yi ido hudu da shi yau yan dubu ɗari din nan ba za ka rasa ba to ina jin da shi za ku fito daga gidan kuma bai riga ku fitowa ba amma da kuwa kwana biyu ya kasa fitowa ciwon kai yake amma yanzu dai ji labarin naira fa ya fito shi yasa wani mai hikima yake ta summiyal malu mala li kasrati mailan nusul ilaiha wai an kira dukiya da suna dukiya saboda yawan karkatar zukata zuwa gare ta har wani mai hikima yake cewa ra'aitun nasa kad malu ila man indahu malu yace naga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya wa man la indahu malun fa anhu nasa kad malu wanda ko ba shi da dukiya mutane sun tafi sun bar shi yace ra'aitun nasa qad zahabu naga mutane sun tafi ila man indahu zahabu ga wanda yake da dala wa man la indahu zahabun fa anhu nasa nasu qad zahabu mutane sun tafi sun bar shi almuhimmu wannan yake nuna maka dan adam yana son dukiya kuma an kira ta almalu saboda yawan karkatar mutane zuwa gare ta to ita dukiya wanda aka bashi ita malamai suka ce kamar an ba shi mabuɗin aljanna ne sai in yawa kansa ka sassaɓa aikin da a kwamitin unguwarku ko a masallacin unguwarku kun yi wata da watanni kuɗinsa sun ƙi haɗuwa in allah ya kawo mai dukiya amma kuma da zuciya ko mai dukiya da zuciya don ba wasu ma ya karatu a nan ko ya ce ne ga yawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba to kai in kai sa aka samu mai dukiyar da kuma zuciya domin abinda malamai suke cewa kyan dukiya ta zama a hannun mai ita kada ta zama a zuciyar mai ita in dukiya ta zama a hannun mai ita zai amfana kuma zai amfanar idan dukiya ta zama a zuciyar mai ita bai amfana ba bai amfanar ba ga kuma damar a hannunsa sai dai magana wani na zai samu kwatan abin da yake da shi ya amfana shi shi yana da tari tili amma ya sa ta a zuci an kasa amfana da ita ya zalka kyanta ta zama a hannunka to wanda take a hannunsu duk wanda aka bashi ita to an bashi mukullin aljanna ne in kana so ka gane wannan an zo za a tafi yakin tabuka mu tafi babban aji ajin ajin sahabbai ajin da babu kamar su ajin da in dai addini za ka yi a wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai dai ka bi sawun su in ka sai ba za ka bi sawun su ba da hanyar da ka bi ba mai kulliya ba sai dai da sunan musulunci ba imam malik ka san tabi'i ne bayan sa ya biyo kaga ga tsakaninsu da shi ka cikila masa lokaci ka ce shekara 100 tsakaninsu da shi amma imam malik ce cewa ba abin da zai kyautata ƙarshen wannan al'ummar sai abin da ya kyautata farkonta shi ba tsakaninsu da shi ba fi shekara 100 ba amma ce ba abin da zai kyautata ƙarshen ta sai abin da ya kyautata farkonta sune sahabbai ke da yanzu kai sai ka zo da wani addini na zagin su kuma ka sai zaka tsira su kuma Allah subhanahu wataala a suratul tauba yace taballahu alaihim ya karɓi tuban su kai ka zo baka san wadin da kake ba kun kana zagin wanda su an karɓi tuban su in ka zo ka ce san yi ko ɗan wuta ne to wanda aka karɓi tuban sa dai mun san an aljanna zai tafi yanzu Allah ne ma kuskure ko ko wanda za a dauka naka ko naka Allah ya kiyaye to almuhimmu a ajin wannan mu dauko sai na Usman Allah ya kara masa yarda an zo za ta fi yakin tabuka tabuka ya taso lokacin a madina ma tsitsi ake an yi fari babu abinci sai kuma labari ya zo annabin rahama sallallahu alaihi wasallam cewa ga gamin gambizar kafare sun haɗa kai ƙungiyoyi cewa za su afka wa musulmai a madina annabi ya hau kan mambari ya yi hudu ba ya ce ba za mu zauna ba su zo har gida su tarar da mu dole a cikin ido ake tsawarya a yadda ake ɗin haka kowa ya shiga ya fito ya kawo gudunmawa kowa ya shiga ya fito ya kawo abin zai iya kawowa sai na usman ya kawo abin da ba wanda ya kawo irinsa annabi ya kalla abin ya tuno nisan tabuka ya sake hawa bari in takaice muku rahoto sai da ya hausa uku sannan ya haƙura da abin da aka tara aka rabewa matafiya ana jira wata rana annabi zai ce a fito don ita ranar fita ai ba a fadanta ko security purpose da ranar fita da inda za a fita ta hanyar da za a fita ba a fada ana wannan jiran wata rana annabi zai ce sallallahu alaihi wasallam a fita sai kuma wasu matasa suka samu labarin wannan yakin ya taso su ɗari suka ɗiyo zuga suka kawo ƙarfi a ba su ƙarfi to kafin su zo an rabe abin da ake da shi annabi rama sallallahu alaihi wasallam yake bani da abin da zan ba ku suka juya suna bakin ciki ga bikin zuwa babu zani ga ƙarfi babu ƙarfi Qur'ani ya baka labari ta wallawa ayyuhum tafidu bin ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu suna bakin ciki saboda haka sai sayyidina usmanu ya ce a kirawo su su dawo za a shafe musu hawayensu kowanne daga cikinsu an ba shi abin hawa an ba shi guzuri su ɗari kan yanzu dokin da zai yaƙi kamar dokin da zai sukuwa yanzu dokin sukuwa ɗaya nawa ne to doki ɗari ka yi samun ɗari ko nawa ka ba da kuɗin sannan kuma guzurin mutum ɗari a tabuka an yi kwana ashirin da wani abu ba a gwamza ba ana jiran su sun ki gudu ba a gwamza ba sannan kuma ka tuno abinda mutanen za su yi guzuri da shi to shi kuma su kuma abinda dokin za su ci linkin ba linkin na mutanen ne ka tuno wannan in ba gane mai tuno ka sha ta ya maka karatun aiko in ka fi shi zazzau ya ce mai ruwa da yawa aka bai wa doki in yi kaɗan fa daidai mai doki to ga wanda gina maka ashe abinda dokin zai ci ya fi abinda mutum zai to da dokin da mahayin dokin da guzurin abin da dokin zai ci da abin da mahayin za su ci kusan wata guda a tabuka duk sai na usman ya dauka yana yin wannan shafe musu hawayen ka sani annabi rahaba ya ce shi ma garra usman ma fa'ala ba'da yau. daga yau sai na usman yayi abin da ba abin da zai ci mana aljanna ta taro hannunsa e ita dukiya kamar da gaya maka in dai an baka ita to kama an baka mabudin aljanna ne sai yan kawo kanka ka sassafa a dai ajin mu koma gefen mata da kotun da naka jidda Allah daukacin sarki ya kara mata yadda dama ka san ita hasali ma dukiya ce kasuwanci ne ya haɗa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe ne bayan ta yi kasuwancin da shi sun je shan sun dawo ta ga amanarsa ta ga gaskiyarsa daga to wannan ya fi ƙarfin ya zama abokin kasuwanci ya zama abokin auratayya yasa tarihi zai gama ita ta nemi aurensa kuma ta aure shi ga musulunci ya zo ta ba da gudunmawa ta kowace fuska amma fuskar da muke so mu ɗauka fuskar dukiya amma in ba haka ba tun da wahayin farko ya fara sauka na ikira'a nan ta fara ba da cikakkiyar gudunmawar da da tarihi ba zai manta da ita ba lokacin da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta doshi shekara arba'in ya zaɓi manyan abubuwa guda biyu al-ibtida anin nas wal ibada nisanta da mutane da kuma yawaita ibada ya zaɓi inda yake zuwa yake ibadarsa shi ne kogon hira'i wani dutse ne a hanyar makka to ita take ba shi guziri in ya tafi daga kwanaki goma har wata guda yana yi to farkon wahayi da ya same shi a wannan kogon ne mala'ika ya bakunce shi daidai lokacin da bai taɓa bakuntarsa ba a matsayin sabon abu mala'ika ya zo masa ya kama shi ya matse shi ya ce ikra annabi ya ce wa ma ana da qari'in ni ba mai karatu ba ne ko lastu bi qari'in har sai da suka yi sako sannan ya sace shi ce sun bismi rabbikal ladzi khalaq ayoyi biyar na farkon sura ana yin wannan da ya sace shi sai kasa zama sai taho gida yake ce da ita sai na Khadija zambiluni zambiluni ki lullube ni ki lullube ni ina jin tsoron rayuwata ina jin tsoron rayuwata kaga ita ta fara bashi gudunmawa a daidai wannan lokacin wanda ta sama masa nutsuwa ta ce a'a lan yi kuzika Allah abadan har abada Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta ka ba innaka la tasilir rahim kana sada zumunta wata ido ala nawa'ibul khairi kana taimakawa duk wani abu na alkhairi kana samar da abin da babu mai irin wannan a cikin al'umma Allah ba zai wulakanta shi ba bayan yi masa wannan kuma sai kuma ta ce ta dauke shi ta ce ta tafi ta tafi wajen dan uwanta warqatu bin nawfal shi wani mutum ne wanda ya yi addinin kiristanci ya yi addinin yahudanci a matsayinsa na bai gamsu da rayuwa irin ta bautar gumaka ba yana neman ne gaskiya sauraka ya sanya littattafan a taura da linjila sai ta kai shi wajen tafsir saurari ɗan uwanka annabi ya masa bayanin abin da ya gani a kogon hira idin can yana gama masa bayani war kasu bin nofal ya ce ai tilka na musul lalina zala ala musa ai wannan shine mala'ikan da yake sauka ga annabi musa ce, lalle wani abu muhimmi zai faru da kai a rayuwarka sai ma fito fili ina ma ina da rayuwa lokacin da Allah zai aiko ka ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafe kirje ce a wa qurajiyahum yanzu su za su fitar da ni annabi a wakati ibn ya ce masa ai ba wanda Allah zai turo da irin sakon da za a turo ka da shi illa zai sai an cutar da shi almuhimmin ina so in nuna maka gudunmuwar da sai na kace ta bayar amma muna magana ne akan dukiya mu zo fannin dukiya ka ji yar kasuwa ce ita tun daga lokacin da musuluncin ya zo ta ce in dai dukiya tana daga musulunci to ita kuma ta da dukiya ta tafi wadaka babu wata matsala da take tasowa ba tare da ta sa dukiyarta ba a lokacin da kishi ya taɓa ya sa ta na aisha take taba ta annabi sallallahu alaihi wasallama gaya mata ya ce allah bai canja min da wadda tafita ba ta taimake ni da dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni tasu ƴaƴana kuma warzaqani Allahu min halwalada kuma ƴaƴana duk daga gare ta ne Allah ya azarta ni to wannan kaga sai da ta kai matsayin da Allah subhanahu wataala wata rana ya turo mala'ika Ya yazo yace annabi ga Khadija nan yanzu za ta zo maka radiyallahu anha in ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ni ma ina gaishe ta sannan kai mata bishara da gida a aljanna kaga wannan me yake nuna maka in ka samu dama ka yi amfani da ita ka san dai matsayin da zai ka a samu wannan ai ba karami bane in za a gane amfani da dama ne me yasa duk sauran ba a je an mutu wannan ba ita aka mata ta yi amfani da damar ta ne so wani tanzir nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta sannan kuma a duniya magana a tul'akira duniya dai ita ce gonar da ake shuka lajar ku dawo madina akwai kaisu bin sa'ad bin ubada ɗaya daga cikin mutane shida da ake ganin sun fi kowa kyauta a madina kuma musulmi ne sahabi ne Matsayin sama a wajen annabi kamar bodyguard ne a wajen shugaba kai su ɗan sa ɗan ubada babansa shine shugaban mutanen madina kaisu shine wanda ko addu'a ya tashi abinda yake cewa addu'arsa Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasuhu fi'alu illa bil mal sai Allahumma rzuqni malan Allah ka azurta ni da dukiya da aiki na karanci sai ce dan ayyuka ba ta yiwa sai da dukiya to wannan kai dan sa dan uba da Shi shine wanda ko ba shi ka zo ka karba a wajensa radda ka dawo da shi sai ta ai mu ba ma mai da abin da muka fitar sai dai Allah ya biyar mana tab ga zai rayu a yanzu rugu-rugu <laughs> kenan <laughs> wata rana yayi tafiya kasuwanci dan kasuwa ne ya dade baya ne to shi kuma in yana gari kawo baya daukewa a gidansa yan za a yi mata aure yan za ta haihu yan gakatin asibiti duka kawo baya daukewa kofar gidansa to ya daɗe baya nan ya san za a yi ta zuwa neman sa baya wai dan ka gane wani hadisi ko na turmiji da yake cewa khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane su masu larabci suka ce mallan yanzu alal duniya fa huwa zadun alaiha wai duk wanda ya zo duniya bai kara mata komai ba to shi cikon banci ne a cikin ta ka fara tun daga gidanku ya zama kai a gidanku kawai kai sai dai a yi maka kullum liability da suke cewa kai liability ne sai mallan yanzu tsallar duniya duk wanda ya zo duniya bai kara mata komai ba to ai kifa huwa zadun alaiha cikon banci ne yanzu shi a duniya sai dai a yi ta wahala da shi kenan to kaji hadisi ya gama khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane to tun daga gidanku unguwarku garinku kai wata irin gudunmawa kake bayarwa ba kawai shi kenan kai dai kai dai ga kanan a don Allah yau kanka faɗa a wannan rayuwar kuma ka san akan hanya kake ba matabbaciya kake ba matabbaciya za ka dosa da ne kake dosarta to da ka ya daɗe bai dawo ba na dawo kan kai ɗan sa'ad kenan lokacin da ya dawo ya samu riba dirhami dubu ɗari uku dirhami gab da ya shigo garin madina sai ya ce a je a yi kuwa a madina duk wanda ya je gidan kai ɗan sa'ad nemanta baya nan to a ce daidai lokaci kaza zai shigo madina a tare shi a waje kaza allahu akbar kai ka san wannan aikin imanin ba karami ba ne in kai kwana uku ba ka gumel in ka shigo in ba sa'a ba Allah Allah kake musamman in gidan da wata amarya ko da wata dan auta da ya makale maka a ka je ka ganshi iyalanka amma shi ba iyalanta ba al'ummarsa ya fara cewa a tare shi a wuri kaza su zai fara gani da ya zo wurin wannan dirhami dubu ɗari uku dubu ɗari biyu aka rabar da kyauta da sadaka dubu ɗari aka ba da bashi yanzu abin da ya fita da shi dai yadda ya fita da jarin da zai koma da shi gida amma din riba an rabar da ita ka ji dama na gaya maka a farko shi ne wanda in ya baka bashi in ka dawo da shi sai ce ma mamaye da abin da muka fitar sai dai Allah ya yarmar saboda haka ba daɗe da yin wannan ba sai rashin lafiya ta same shi saboda haka bayi da lafiya sai 'yan duba suka yi karanci sai ake mamaki mutum mai alkhairi irin wannan wanda ya kamata a yi ta jike-jike kowa yana kawo nau'in magani don kar babbar giwa ta faɗi amma kuma in dubiya sun yi kaɗan wata matarsa mai basira ta ce ita ba tana ganin bashin da yake bin mutane ne yake hana su zuwa dubiya wannan kalmar da ta faɗa sai a kunnanta kun san me yace yace wannan dukiyar da muka same ta a nan za mu tafi mu bar ta a nan mutanen za mu rayu da su mu tsaya da su a gaban Allah tun daga nan za ka raba mu sai ce a je a yi kuwa a madina duk wanda kai dan sa dai dan uba da yake bin sa baci ya yafe masa ai da aka je aka yi wannan yekuwar kafin magarba sai aka jijjige masa kofar sai kofar gidansa saboda sun ko san shiga kaga tsayar bashi ko wannan juma'ar malaman fikiwa ya ce in wanda zai ke bin ka bashi zai ganka ya wulakanta ka an dauke maka ita har tsayar bashi bai ana ka sallar juma'a yana da matsala amma kai ba hausa kirari kake ayi hanji da cikin kowa da akwai yin kuwa da matsala ba Allah ya raba mu da shi annabin ka mutu da bashi lokacin sa kusa sa baya maka sallah yana zuwa ta ga a alayhi dainu ana mun ka bashi in ka ci aka ce shi ce sallu ala sahib wata rana wani mutum ya mutu a alayhi dainu sai jabir dan abdullahi ya tsori sai ya rasulullah alayhi dinaran fa salli alayhi wa ana al-mas'ul an wafa'i sai yace ana bin sa dinaran ne kai masa sallah a tambayar biya maka sannan annabi ya masa sallah saboda ya koma kan wani bayan kwana biyu suka haɗu da Jabiru yace ka biya masa yace na biya masa kun san da annabi yace masa sai ce Allah ya sanya ya fatar ka a kabari kamar yadda kai dalilin sanyin fatar ka a kabari to yanzu bashi ne ka fahimta yana jawo kowa a kabari kenan ok ana kana da kana kirarin hanji da cikin kowa da akwai ko kai har ka ce ma ka ci ba niyyar biya ko na lahira a uzu billahi da zaka bayan zafin kabari ko zafin lahira ma kake kirawa kanka Allah ya kiyaye wannan kai dan sa dan uba da kenan an ce mai martaba ya gabato ba mu tsora da wata mata guda daya ta zo tana barar abin da za ta fi tsohuwa ce kai dan sa dan uba da yayi mamaki a ce tsohuwa musulma irin wannan kuma ta sai ta yi barar abin da za ta ci ta kai ya gama ci to a kan kai dan sa da ya ga mabarata za ta mutu da hawan jini saboda haka sai ya ce to aje gidanta ba wai so ɗinta ba Ya ce a cika masa shi da abu uku wa'annan abu uku kuma a wancan lokaci su ne wato ƙarshe shi ne A abu uku wa'annan su ne ƙarshe ya ce gurasa dalino mai ya ce a je a cika masa gidan gaba ɗaya da wata kaga ba ma wai ita ba abinci sai dai ta mutu aka saboda haka aka je aka yi wannan to kaga wannan yake nuna maka ashe in Allah ya baka dukiya to ba ta akai ka aje ba Allah ta yi wa amfiku min ma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an atiya ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya waiwaya gaba da baya ya gaba guzuri amma kuma damar guzurin Allah subhanahu wata'ala ya bashi to nan ne kuma zai da dama da ba za ta amfane shi ba sai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji a ɗan jinkirta mu a ɗan ƙara mun lokaci ya kwashe hamsin sittin bai ba yanzu kuma ya gama la'ika ya dara yana npo yana application ila ajalin kare a ɗan ƙara masa lokaci ƙanƙani kafin ɗaya kwana uku har yi mo explanation na abin da zai yi ya ce fa a sadaka wa a kumina salihi in an ƙara mun lokacin zan yi sadaka in ciyarwa ke maromaci ne ni ban ba yanzu kuma zan tafi gashi in barwa magada a ɗan ƙara mun lokaci zan yi sadaka ina sadaka za ka yi wa kwana uku ko sati ɗaya kayan shekara hamsin sun kana tarawa in mutumin kirki ne ban zama ba kowa kuka yake da ni to an ƙara min lokaci ba cikin musulmai zan fita zan shiga ba a darajar nan ta farko ba cikin masu imani zan shiga ba cikin tsallan baɗake zan yi wa akun minas salihina can ajin salihan bayan zan dara amma a wani lokaci a damar da yake nema da ba zai samu ba aya ta gaba sai Allah ce wa lan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha ai Allah baya jinkirta wa nafsar yanzu da na kira ko rantawa ne ce ba zai jinkirta mata ba in ajalin ta yazo haka za ta fita yayin cin sallah wallahu kabirun bima ta'maluna sai dai a bada labarin abin da aka aikata dan uwa ka amfani damar da Allah ya baka tsakaninka da Allah ba tsini ba dubara ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka mutane dai ka shiga yama kai baka ce ai ana cikin wahala kada kukan ƙarya Allah ya sani ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun innahu alimun bi zati sudur irin wannan aya ta suratul munafiqun ita ce a cikin suratul mu'minun Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut har mutuwa ta zo wa ɗayan qala rabbir ji'un sai ya ubangiji a dan jinkirta mu a dan kara mun lokaci na mai explanation abin da zai yace la'alli a'mala salihan fi ma taraktu dan na samu na aikata ayyuka na kwarai cikin abin da zan bari ta ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakun ila yawmi ba'thun bisa alamomi martaba ya karasu anan za mu takaita abinda muka dai daidai dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh